This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kore shi kuke so a kan voahausa.com masu saurari assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin na ranar 17 ga watan yunin shekarar 2015 Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku da farko ga kanin labaran duniya. To malama mudu kungiyar kare hakokin bil'adama ta duniya tana zargin kusoshin gwamnati Libya da cewa sun fi mai da hankali wajen kwatanta mutanen su maimakon taimakon su. Wani da ake zargi da laifin kula makarkashiyar kai hari akan masu zanen siffar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ya bayyana gaban kotu sannan wani tsohon shugaban tarki da suna ya rasu. To har ila yau a cikin shirin za ku ji cewa yayin da azumin watan Ramadana ke dab da kamawa ana zargin 'yan kasuwa da kara kudaden kayayyakin masurufi sai dai 'yan kasuwar sun ce lamarin ba haka yake ba. Kashin nan da ya yi duka ba 'yan kasuwa sun yi kirkiro abin kawai da nufin don su gallamta ne azaba ne kawai ba amma abin ya zo da dalilai daban-daban. To za ku ji dalilan yau kuma rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin faɗakarwa kan matsalolin da kwararar hamada ke haifarwa. idan muka leƙa jamhuriyar Nijar za ku ji ƙarin bayani kan dalilan da ke haddasa mutuwar masu ƙoƙarin ƙetar hamada domin shiga turai ta ƙasar Libya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. To muna fata kuna nan kallo kamar yadda muke. Kungiyar kare hakokin bil'adama ta duniya wato Human Rights Watch ta zargi kusoshin gwamnatin kasar Libya da cewa sun fi mai da hankali wajen kuntata mutanen da suke tsare da su a hannunsu da tilasta musu daukan laifuffukan da basu aikata ba da kuma toshe musu hanyoyin neman hakokinsu maimakon su samar musu taimako kamar na magunguna. a yau laraba ne jami'an cibiyar kare hakokin bil'adama din suka fito da rahotonsu bayan ziyarar gani da ido da suka kai a wasu wurare guda uku inda ake tsare da mutane wanda sojan libya da kuma jami'an makatar harkokin cikin gida suke tsare da su a can gabashin ita wannan kasar ta libya cibiyar ta human rights watch ta ce a wayannan wuraren da ke a bengazi da albaida akwai mutane kamar 450 da ake tsare da su wanda kuma akalla rabinsu suka ce ana gana musu azaba yayin da daukacin dukkansu suka ce an hana su ganin lauyoyin da za su iya kare su ba kai su gaban alkali ba kai koma a tuhumce su ba a yi ba mulkin kasar ta libya dai yanzu an raba shi gida biyu ne a tsakanin gwamnatin da ke da amincewar wasu kasashen duniya wacce mazauninta yake garin tobruk da kuma wacce mayakan sa kai suka kafa mai kwata a tripoli babban birni ita kasar a jiya talata ne wani mutum da ake zargi da laifin kulla makarkashiyar harin da aka kai akan masu gudanar da gwaje-gwajen zane-zanen siffar manzan allah sallallahu alaihi wasallam a jihar texas ya bayyana a gaban wata kotun tarayya tun cikin makon jiya ne dai aka cafke wannan mutum mai suna abdulmalik karim a birnin phoenix na jihar arizona takaddun da aka gabatar a gaban kotun sun ce tun farkon watan janairun wannan shekarar ne karim ya sauke 'yan bindiga biyu a gidansa wato elton samson da nadir sufi inda kuma a lokacin ne suka kitsa yadda za su kai wannan hari an kuma zarge shi da samar da makaman da sufi da simpson suka yi amfani da su wajen kai farmakin da kuma shata karya a bayanan da ya baiwa jami'an tsaro na tarayya simpson da sufi dai waɗanda ke zaune a gida guda sun tuka mota ne zuwa garin galan da ke jihar texas inda suka buɗe wuta a kan taron masu gwaje-gwajen zanukan annabin har suka raunana wani mai gadi amma su kuma a nan 'yan sandan galan suka bindige su har lahira karim da ya musanta zargin kuma alkalin kotun ya bada umarnin a ci gaba da tsare shi ba tare da an bada belinsa ba to muna baku labaran duniya ne daga washington lauyoyin kasar switzerland sun fara bin diddigin wasu laifuka 53 na hana sarrafa kudade da suke zargin an aikata wajen ba da damar daukar nauyin wasar gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 da kuma 2022 wadda hukumar fifa take bayarwa ga kasashe babba a attorney janar na kasar switzerland michael loba shine yake faɗa yau laraba cewa wasu bankunan ƙasar ne suka ba da rahoton wannan cuku-cukun a sanadin tsarin da aka shimfiɗa na hana irin wannan safarar ta kuɗaɗe. loba ya ce bai cire tunani ya nemi ya tuntubi shugaban fifa ba wato sep a akan wannan al'amarin duk da cewa shi biletan ya lamunta zai sauka daga kan mukaminsa a sanadin wannan abin kunya na cin hanci da rashawa wanda ya baibaye ta hukumar ta fifa hukumomin ƙasar switzerland dai sun jima suna gudanar da bincike game da cuwacuwar da suke jin an aikata wajen ba da hurumin gudanar da wasannin cin kofin duniya na shekarun 2018 din da kuma 2022 ga kasashen rasha da kuma qatar ita ma amurka cikin watan da ya gabata ta tuhumci wasu manyan kusoshin shugabannin fifa su tara da kuma wasu shugabannin kamfuna guda biyar da laifuffuka barkatai wanda suka hada da juya kudade da aika kudade ta hanyar zamba ta hanyoyin sadarwa daban-daban kana kuma da safarar kudade ta hanyoyin haram yanzu haka ma wannan al'amarin ya sa an ja burki ga baiwa sauran kasashe damar su nemi a basu gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 an ba da rahoton rasuwar tsohon shugaban ƙasar turkiya suleiman demirel wanda ake bayyanawa da cewa yana ɗaya daga cikin manyan shugabannin ƙasashen duniya da suka yi fice a cikin rabin ƙarnin da ya gabata a yau ne likitocin asibitin guven na birnin ankara suka ba da sanarwar rasuwar tashi yana shekaru 90 a duniya kuma an ce ya jima yana fama da rashin lafiyar da ke hana shi iya shakar iska da kyau tun cikin shekarun 1960 mr damiral ya hau kan karagar mulkin turkiya inda ya yi wa'adodi biyar a matsayin firayim minista kafin ya zama shugaban kasar mukamin da ya rike daga 1993 har zuwa 2000 sau biyu ana kifar da gwamnatinsa ta hanyar juye-juyen mulki na farko a shekarar 1971 na biyun kuma a shekarar 1980 a shekarar 1991 ya sake dawowa a matsayin firayim minista kuma shekaru biyu bayan haka ya zama shugaban ƙasa majalisar dokokin hong kong na dab da so mu gudanar da muhawara akan wata sabuwar dokar yi wa harkokin zaben kasar tasu kwaskwarima wanda mataki ne da ke da goyon bayan kasar china kam amma wanda kuma kungiyoyin hankorin kare harkokin siyasa na ita hong kong din suka tsane shi sosai wannan yasa kungiyoyin bangarorin guda biyu da ke adawa da juna yau laraba suka je suka yi kwamba a nan gaban majalisar dokokin ta hong kong inda suke dauke da tutocin kasar china wasu masu ada da matakin suna cewa dokar da ake nema a kafa din ba abin da za ta haifar illa demokuraɗiyyar jabu to sai dai kuma magoya bayan wannan matakin kamar wani dattijo mai suna yu punkin dan shekaru 65 da haihuwa ya ce ba wani abu mai kama da demokuraɗiyyar asali ko ta jabu sai dai mutane kamar su brandy yo wacce ke adawa da shirin suna cewa ana nema a zambace su ne da karya domin wannan sabon dokar a ce wasu ba za ta bar su masu zaɓi wanda suke son ba. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To gobe ne idan Allah ya kai mu ake sa ran za a fara azumin watan Ramadana. Yanzu haka mutane da dama na zargin 'yan kasuwa sun fara tsawwala farashin kayayyakin masarufi. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya tattauna da mataimakin kungiyar 'yan kasuwan Najeriya Alhaji Ibrahim Muhammad inda ya fara da tambayarsa dalilin da yake haifar da hauhawan farashin eh lallai mutane suna tunanin wannan abu amma ina son tabbatar da mutane tashin nan da yi duka ba 'yan kasuwa sun yi kirkiro abin kawai da nufin don su gallamta ne azaba ne kawai ba amma abin ya zo da dalilai daban-daban misali za mu ga maka masu dankali da ake kuka da doyan nan ya zama to karancinsa a yanzu ya ƙara taimaka wajen tashinsa kuma duk 'yan kasuwa su an sun 'yan kasuwa da ba manoma ba ne masu noma daban masu kuma saidawa daban so yanzu ya zamanto sabon dankali bai shiga ba saboda damana bana ta dile kaɗan ta yi littin zuwa ba ta zo da wuri ba tsohon kuma ya ƙare ɗan kaɗan da yake hannun manoma in an je an za a saya hannun su ne suka ɗauki wani abu suka ɗora ma abun nan wuta ƴan ƙasa suke samun matsala a wajen sayan kan a wajen su na ɗaya haka kuma dankali haka kuma doya so saboda haka wani haka shinkafa kuma mun samu matsalansa daga wasu iyakokinmu na ƙasar nan an rufe na ɗaya na biyu kuma dalan da ake zuwa a canja a soka nan a waje duk canji ya riga ya tashi kowa ya san cewa da daloli suka tashi a kasan nan yadda kuma kana na sauwa da shi ba da naira ba ne so duk irin wannan matsaloli sun taimaka amma na sun tabbatar da mutanen kasan mu cewa kashi saba'in cikin ɗari na wahalan da ake cikin tsarin kayan nan wallahi ba yana fitowa daga ainihin yan kasuwa masu kasawa ba ne ba amma abin ya zo ne to ku tunda wani akwai wannan matsala misali hukumomi da abin ya shafa kuna zama da su domin ganin kan an sauka kawo talaka mai karamin karfi muna kokari mu gaya musamman manyan manyan an kasuwanmu da kamfanoni wanda abin ya shafa kan su yi kokari dai duk da ake ciki a fito da hanyoyin da za a rage wannan ba saboda jama'a su samu sauki kuma muna zama muna magana da ainihin kamfanoni da abin ya shafa su ma wani lokaci sukan yi oda abun kafin yanzu ya zo wadata a ƙasa su amma da an samu matsala ba a da na shi sosai yawa yanzu ba in zai karanci to sai ga ya zo ya samu ya samu matsala irin wanda da ake samu to misali su kuma hukumomi kuma fa na gwamnati me kuke yi dangane da kan cewa a tsakaninku da su a sha kan wannan matsalar to hukumomi da mu roƙon su muke akan su ma su su su dan dage idon su akan yadda suke matsawa wajen shigo da kayayyaki da wasu sarrafa kayayyaki ta haraji daban-daban ta yadda mu ma za mu samu sauƙin wayannan abubuwa muna zama da su a wani lokaci ma nuna musu illan irin matsi da suke ma 'yan kasuwa ta hanyoyi daban-daban wajen tafiyar da kayayyaki da kuma irin yadda ake samu matsaloli ta gefen irin abin da shafi transporting abubuwan din irin su gas yadda ya tsada zuwa a kasar nan kowa sani kuma dukkanin za a yawo da shi da manyan motoci da kuma duk wannan abu yana yana shafan aini daga gwamnati kan yakan zo shafi kayan zuwa shafi talaka amma duk muna nuna musu wannan abubuwa su zauna da su yadda za a samu saukin abu saboda a samu ƙasa ta ci gaba kuna ganin idan har ba a shawo nan ba wani matsala talakan Najeriya zai ƙara shiga ganin kan cewa yanzu ma wasu na kukan kan cewa ba kuɗi yanzu ma talaka suna cikin wahala wani ma sau ɗaya ki ci abinci dama tun a daɗin ma balle kuma ga azumi ya zo abin ba zai iya cewa ba sai da abu mai zaki zaki ko mai dan maiko maiko haka nan so abin ya zo zama in har gwamnati da manya-manyan 'yan kasuwanmu da mutane ba mu tsaya muka taimaka ma juna muka sa tausayi a cikinmu ba so wallahi za mu sake shiga wata masiban da mu sani ba domin talakawan na in sun kuntata za su dinga mutane mummunan addu'a wanda kuma addu'an zai iya kawo mutane da fatan za mu tsaya mu tabbatar da cewa an samu sauki mana Allah sauke mana alhaji ibrahim muhammad kenan a tattaunawar su da wakilin murya amurka abdulaziz wato ibrahim abdulaziz na yola to ranar 17 ga watan yunin kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin faɗakar da jama'a kan muhimmancin raya gandun daji da hana saye wato sare bishiyoyi domin kaucewa kwararowar hamada baban gida jibril ya duba mana wannan lamari ga kuma rahoton da ya aiko mana daga lagos shekaru da dama kenan da gwamnatin najeriya da na jihohi ke tafiyar da wani shiri na kare gandun daji da kuma faɗakar da al'ummar kasa illar da ke tattare da sare bishiyoyi ga muhalli da kuma bil'adama wasu daga cikin shirye-shiryen da ake yi da sun hada da bikin da shan itatuwa a duk shekara bikin da kuma wasu ke ganin ya gaza wajen kare muhalli bisa la'akari da tsadar makamashin zamani irin su kalanzir ga mazauna karkara da kuma iskar gas domin girki ga mazauna birane tsadar makamashi ne dai iya sanya karuwar masu sai da itatuwa da gawayi a kan manyan hanyoyin najeriya labarin da ke tabbatar da koma baya na irin wannan shiri na sare bishiyoyi da kuma karuwar kwararowar hamada musamman a arewacin najeriya hukumi ka haifar da hamadan da kuma shawara da masana yake da shi ga matakin hana sare bishiyoyi albarkacin wannan rana farfesa lawal balarabe masani ne akan harkokin muhalli a jami'ar ahmadu bello da ke zaria kuma a hira da na yi da shi a can baya ya bayyana mini irin illar da ke tattare da sare bishiyoyin da kuma matakan da ya kamata a ɗauka. rashin bin tsari da bin ka'idoji na gandun daji da kuma na kare muhalli da bin doka shine matsalolinmu to abin da zan yi kira ga mu 'yan najeriya shine yanzu abu ya zama fatilas dole sai mun tashi mun fara kare muhallin kwararowar haboma da gaskiya ne yana faruwa gashi nan ma duk itatuwa da babu ƙasa tana zaizayewa ingancin ƙasa ta ba da kyautata abincin da sauransu yana ƙara gusarwa kuma gashi al'umma suna ƙara yawa ga ruwa yana ƙara ƙaranci to dole sai an kawo waɗannan tsari yadda za a gyara muhallanmu musamman. To kowane irin mataki gwamnatocin Najeriya ya kamata su ɗauka na magance irin wannan matsala na sare bishiyoyi wasu dai na ganin akwai bukatan kafa dokoki da kuma inganta su domin samun mafita sai dai a cewar Malam Aminu Mai Jega wani kwararre akan raya muhalli ba nan gizo ke sakar ba. Matsalar mutane ne ke da matsala ba doka ba doka tana nan akwai ma'aikata shirya akwai masu shirya amma mutane su mutunta kansu su mutunta doka shine ba muhimmi wannan abin kowa san shi kowa san doka ne ta hana saraici amma ka je ka ɗauki garti ka kuma cikin gandu ka yi ɓanna mai yawa kaga ba magana doka bane magana kai kanka matsayinka ba dan kasa na gari hake ba yanzu dai abin jira a gani shine ko yan najeriya za su yi koyi da wasu yan wansu na kasashen waje wajen raya gandun daji domin hana kurarowar hamada babin jibrin murya amurka daga lagos a najeriya to kai da baban gida jibril to yayin da ake tunawa da matsalar kurarar hamada a jamhuriyar niger kuma an tsinci gawarwakin mutane fiye da talatin da suke kokarin tsallaka hamada domin shiga nahiyar turai ta kasar libya malam mustapha kadi na kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar niger ya mana karin bayani kan lamarin da kuma irin faɗakarwar da suke yi a matsayinsu na kungiyoyin fararen hula kan haɗuran da ke tattare da ƙetare hamadar Eto kun san eh, eh, wato dajin namu wato mugun daji ne domin ba ruwa. Kenan idan aka ɗauki mutane za a tahiya da su a kai su bakin iyaka ko iyakar Libya ko iyaka Algeria to mahi yawa kawan tsohon motoci ne suke shiga. To idan ana tahe motar sai ta ɓaci. to kenan idan mota ta ɓaci to lokacin nan ne ake samun babban matsala dan 'yan ruwan da aka shi sai su kare kuma daga baya abin sai ya zama babba hasara cewa da wannan rayuwa da ake samu eh, hakan na nufin idan motar sabuwa ce akan samu nasarar ƙetare hamadar kenan a to kun san wato harkar mota ko ma sabuwa ce ko ma jirgi ne ai yana iya a iya cewa ya samu matsala to kenan da yake ba hanya ratse ne ake yi wato a yi wajen kilomita wajen 700 mahi yawa a yi wajen dubu guda ma bisa hamada kawai bisa rairai babu hanya kwarai to kun ga mota tana iya ta samu matsala mahi yawa kenan idan aka samu matsala idan wato ba su samu wata mota ta iso ba a cikin sauri ta kawo musu kawa taimako to shi ke sawa 'yan ruwan da ai adda ko cikin motar al'ummar da a ciki domin ana kishirwa kwarai sai su shanye ruwan kuma daga baya abin ya zama babban hasara yau kai brema muna cikin eh, bakin cikin da 'yan uwan namu eh, wajen talatin da 'yan kai har da biyar wato sun rasa rayukansu domin kishirwa kuma ba rijiya kusa ba wani taimako kusa sai dai kurum aka iske wakil nasu aka cinta. To, Malam Mustapha an jima ana samun irin wannan matsala. Kamar wannan irin matakai kuke ɗauka a ɓangaren ku na fararen hula ku ga cewa ana faɗakar da matasa da masu ma irin niyyar wannan tafiya su daina wannan tafiya. irin wannan tahiya sanin kowa ne akwai matakin nan da aka ake iya a iya cewa da su ne ake aiki to kenan mu kiran da muke mutane shine a waɗanda ke bin wannan hanyoyi a zan waye musu kai kwatantawa da cewa lalle eh, daji wannan namu daji ne mai hatsari kwarai kuma kowanda ya san dajin yana iya ya ɓace kuma waɗansu ka kumanta da cewa da ɓacewa ne su cikin dajin sai su yi ta kewaye su yi ta kewaye har man nasu ya kare kenan lokacin nan ba iya cewa mota ta ɓaci mai ne ke karewa kuma har hasara rayuka ta samu rigar nan dai mutuwa da zan yi na tube ta tube ta wani kan lamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta badan mutuwa ta yi mun yankan ƙauna ta dau Usman baba mahaifina ban manta. Ta sai mu ce Allah ya kyauta. Malam Mustapha Kadi kenan kuka saurara na kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar. Karfe goma sha ɗaya ne yanzu da minti goma sha wato tara a agogon wato agogon Washington DC a nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garo. duniya da Shirin hima ba ta gargo yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yana baku labarin 'yan Afirka masu taka rawar gani a kasashen waje. Jima masu harum assalamu alaikum. Barkamu da wannan laraba. mu ta wannan mako sunanta Saudatu Zaharaddin kuma kwararra ce a nazarin harkokin sadarwa da ke da nasaba da zaman lafiyar al'umma da shugabanci na gari a nan Amurka. Kar in cika ku da surutu bar mu ji daga bakinta. Sunana Saudatu Zaharaddin. Uh, na zo ne a uh, jami'ar New York da ke manhattan wato steinhardt kan sadarwa hmm. da ya shafi harkar lafiya ta yaya sadarwa ya shafi harkar lafiya eto eh wato um, abin karatun yake koyarwa hmm. shine ya nuna ta yanda jama'a su yi kokari su fito da ra'ayoyinsu hmm. da kuma abubuwan da ya shafe su da kuma damuwarsu dangane da wai Allah ayyukan da gwamnati take musu hmm. ko ba sa jin daɗin sa ko suna jin daɗin sa ta yadda za su yi su fito da abubuwan da ke damun su kuma su kuma eh, jami'ai na gwamnati su yi ƙoƙari su ji abubuwan da jama'a suke faɗi game da ayyukan da suke gudanarwa ta yadda su ma kuma za su samu su gyara wato kamar hmm. hanya ce ta yi wa eh, gwamnati tsokaci akan irin ayyukan da take yi yadda ta kuma gwamnati ta fi fahimtar mai jama'a suke so su ta musu gyara eh. wace gwamnati eto eh akwai gwamnatin matakai hmm. matakin farko shine na jiha hmm. na tarayya na jiha da kuma na ƙananan hukumomi ikon ala me yasa kika zaɓi wannan karatu ni tunda nake ban taɓa jin sa ba <laughs> abin da yasa na zaɓe shine na farko kamar na fara aiki a bangaren uh, eh, sadarwa mm. to daga nan na sami aiki a ɓangaren ƙungiya mai hmm. zaman kanta mm. ana ce mata partnership for transforming health systems mm. amma department for international development defeat ce is a hmm. defeat program na wato kamar hukuma ce ta ci gaban kasa da kasa kenan ko kasashen da basu ci gaba ba kasashen da basu ci gaba ba wanda basu ci gaba ba eh kuma tana da rasuna daban hmm. a kasar Najeriya wanda ya shafi jihohin sun haɗar da jigawa hmm. kano kaduna inugu hmm. da lagos hmm. sannan da headquarter ta abuja headquarter ta abuja eh. da bari ma mu koma bayar tukunna dama akwai kamar matsala ne wajen ganawa tsakanin ko wajen fahimta tsakanin gwamnati da mabiyanta da har ma aka sa aka kirkiri irin karatu da kike yanzu? E wato yakan zamanto cewan babu ko kuma ba zan ce babu ba amma akan samu karanci hmm. inda za a samu ra'ayoyin jama'a da har su kansu shugabanninmu sukan samu su ji hmm. daga wurin wakilansu Hmm. kuma su ba su shawarwari wanda sun san cewa wa'annan shawarin za su yi amfani da shi ba wai kawai shawara ce wadda za a zauna a cikin ofis hmm. a tattauna a ce ai wannan shine eh, abin da ya fi dacewa da jama'a yanzu idan alal misali kika gama karatun nan ta yaya wani irin matakai zaki ɗauka kiga ya kamar shiga cikin najeriya wani irin hanyoyi za a bi yawa kamar ɗaya daga cikin manyan muhimman abubuwan da wannan eh, karatun yake koyarwa ko kuma ya koyar mm. shine yanzu idan misali na koma zan samu abokanan da na kan mukan yi aiki tare da su mm. za mu zauna da su za na faɗa musu ga abubuwan da na zo na koya saboda a nan ɗin akwai abubuwan da muka gani na ci gaba mm -hmm. sa'annan karatun ba wai ya shafi kawai kasar najeriya ba ne mm. akwai sauran mutane da suka zo daga ƙasashen wasu kasashen ma suna bukatar kasashen eh, eh. da suka ci gaba eh. kamar kasar finland sweden mm. australia france da uk da dai sauran to su waɗannan kasashen zuwa suke yi kamar su koyar da su kuma irin nasu fasahar ta ganawa tsakanin gwamnati da mabiyanta ko kuma su ma zuwa suke su ƙara ilimi wato su irin wa'annan su ma a akwai abubuwan da mu ma sukan koya a wurin mu eh. misali kamar sukan ga nasarorin da muka samu wajen ta yaya mukan samu mu iya zuwa haddab da ƙananan hukumomi ko kuma ce ƙauyukanmu yadda muke zuwa mu samu goyon baya a wurin shugabannin da suke wa'annan wuraren hmm. sannan su kuma mukan koyi abubuwan da ya shafi kamar yadda za a gudanar da abubuwa da dama da ya shafi tun daga ƙananan hukumomi har eh, eh, gwamnatin tarayya eh. Hmm. yanzu kin yi kamar watanni ko shekaru na amurka <laughs> na kan zo hmm. na koma na zo na koma hmm. shekara na biyu kenan to jama'a anan shirin namu yau ke karewa amma kuma mako mai zuwan allah su kama zan dawo da malama saudatu zahardin a nan ne za mu ji wai waɗannan mahimman ƙalubale ne mata matasa suke fuskanta yanzu haka a ƙasashen yammacin afirka yanzu amma ta ita bakuwar masarautar zahardin da kuma sauran abokan aiki na duk a nan sashen hausa na murya amurka a washington dc ni bello habib galadanci nake cewa allah ya bamu kwanciyar hankali da wadatar zuci alaikum sai an To madalla yanzu kuma ga Ibrahim Jarmai da ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasu ga farko ta fito ne daga Shamsu Habibu wanda ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka. A yau ina so ku bani dama don na yi kira ga al'ummar musulmin Najeriya baki ɗaya da su yi amfani da wannan watan mai alfarma wato watan Ramadan wajen yi wa sabbin shugabannin da muka zaɓa addu'ar Allah ya ba su ikon sauke nauyin da muka ɗora musu da kuma yi wa ƙasar mu Najeriya addu'ar Allah ya kawo mana da wamin zaman lafiya mai ɗorewa amin. Ina kira ga mu na Afirka da su miƙe tsaye su tabbatar sun hana mutanen su tsallakawa ƙasashen Turai ta hanyar neman musu aiki yi a inda ɗaruruwan mutane ke halaka a Sahara da tekun Maliya kafin su tsallaka zuwa Turai. Sako daga Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri. Assalamu alaikum VOA Hausa, ku gaya wa 'yan majalisun mu cewa idan har da gaske don canji muka zaɓe su to bai kamata su karɓi maƙudan kuɗaɗen ƙasa da zimmar yi wa kansa aiki ba don ku yi mana aiki muka zaɓe ku ba ku wawashe mana kuɗaɗen ƙasa ba sako daga baffa haruna bajoga sai kuma sakon yawo adamu cewa wanda ya ce assalamu alaikum voa hausa ku bani dama na yi tsokaci akan hukuncin da wata kotun ƙasar masar ta yankewa muhammad mosi to gaskiya wannan zalunci ne kawai da rashin sanin darajar ɗan adam a ƙarshe kuma ya kamata a gaggauta janye wannan hukunci daga ƙarshe sai saƙon balarabe gusau wanda ya ce assalamu alaikum hakika kuɗaɗen da ake ganin majalisar dokokin najeriya za su kwasa don sayan suturu da sauransu san bai dace ba to wai abin tambaya a nan shine mulkin gaskiya da adalci kenan ga wasu talakawan kunan kwanci ko lomato na gagara su to kafin mu karkare shirin ga aliyu mustapha da takaitattun labaran duniya Ƙungiyar kare hakokin bil'adama ta duniya ta Human Rights Watch tana zargin ƙusoshin gwamnatin Libya da cewa sun fi mai da hankalinsu wajen kuntata mutanen da ke tsare a hannunsu suna tilasta musu ɗaukar laifuffukan da ba su aikata ba ma da kuma toshe musu hanyoyin neman hakokinsu maimakon su samar musu taimako kamar magunguna. yau larba ne jami'an wannan cibiyar ta human rights watch in suka fito da rahotonsu bayan da suka kai ziyarar gani da ido a wasu wurare guda uku da ke bengazi da albaida a cin libya din inda ake tsare da mutane kamar 450 a jiya talata wani mutum da ake zargin shi da laifin kulla makarkashiyar halin da aka kai akan masu gudanar da gwaje-gwajen zane-zanen siffar manzan allah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad a jihar texas wato texas ya bayyana a gaban wata kotu ta tarayya tun cikin makon jiya aka cafke shi wannan mutumin mai suna abdulmalik karim a can birnin phoenix na jihar arizona kuma takardun da aka gabatar a kotu sun ce tun farkon watan janairun wannan shekarar mutum yake wato ya sauke 'yan bindigan nan guda biyu yalton simpson da nadir sufi da suka je suka kai wannan farmaki din mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa lauyoyin ƙasar switzerland sun fara bin diddigin laifuffuka kamar 53 na muntahana da sarrafa kudade da ake zargin an yi a kokarin ba da nauyin wasar gasar cin kofin duniya na shekarar 2018 da kuma 2022 da aka baiwa kasashen qatar da rasha ha kuma mun samu labarin rasuwar tsohon shugaban kasar turkiya suleiman demiral wanda ake cewa yana ɗaya daga cikin manyan shugabannin kasashen duniya da suka yi fice a rabin karnin da ya gabata ta masu abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za mu sake dawowa ɗauke da wani sabon shiri da ikon allah yanzu a madadin ali mustapha sokoto da ya tayani gabatar da shirin da kuma mrs julie leathers gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu ne wato mr keith holmes Muhammad Lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC amma yanzu ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.